shugaba muhammadu buhari na najeriya ya isa ƙasar ingila domin yin hutu na kwanaki goma amma lokacin wannan hutun nashi shugaba muhammadu buhari zai yi amfani da wannan hutun domin ya ziyarci wata asibiti domin ƙwararru su duba matsalar kunne da ya daɗe yana fama da ita bayanin da gwamnatin tarayyar najeriya ta fitar yana cewar likitocin shi shugaban ƙasa ne suka ba shi shawarar cewar ko da yake sun duba lafiyar kunnen sa kuma sun ba shi magani amma yana da kyau idan ya je lokacin hutun na ƙasar ingila ya amfani da wannan damar domin likitoci ƙwararru su ƙara duba shi dangane da wannan matsalar matsalar da yake fama da ita akan haka ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin ƙwararrun likitoci a najeriya masu fashin baki akan al'amarin kiwon lafiya wato dr abu yazid domin in ji ƙarin haske dangane da abin da wannan ziyarar shugaba muhammadu buhari ke nunawa a zuwa duba lafiyarsa wurin waɗansu ƙwararru a asibitin da ke ingila to ina waje na dai ba zan iya cewa babu likitoci ƙwararru wanda za su yi duba ba sai dai ina ganin ba a nemi likitocin da za su yi ba ba yiwa a ce eh, ƙasa kamar Najeriya. Kuma wanda idan ka duba duk ƙasashen duniya idan ka tafi sai ka samu 'yan Najeriya likitoci ne. Wanda yawancin su ma su karatu a nan ne suka je kuma can suka zauna ko suka kware ko suke aiki a wajen kuma sau da yawa ma idan mutum ya tashi ya wannan ƙasa ya je can ƙasashen zai je samu 'yan Najeriya ɗin suna aikin likitocin kuma ana samun biyan bukata kamar wanda idan sun yi a nan in za a samu babban matsalar shi yake aiki da yawa da wani lokacin can bayan na wani likita a UK ya ce idan za a ba su albashin rabin abin da samu a ingila kuma ta kayan musu da kayan aikin da suke amfani da shi za su dawo kasar amma dokta idan shugaban ƙasar najeriya na da wata matsalar da babu kayan aikin da ƙwararru a najeriya za su duba shi a kai sai an je ƙasashen ƙetare ai wannan ba ƙaramin masifa ce ga al'ummar ƙasa ba kenan ko to wannan gaskiya ne abu ne da aka dade ana yi ko da kyau ba san biya ya kokari wani lokaci ya zo nan muka duba shi a asibiti amma ta zama wani lokaci mashawarta su ne a bayan wasu kila waɗanda suka ba da shawarar hangen nesa yadda ya kamata ba wasu kila kuma ba rashin kayan ba ne ba wasu kila kuma da rashin kayan aikin duk ba abun mamaki ne domin ba kowane asibiti ba ne za a samu kayan aiki ko kuma za a samu ƙwararrun likitocin ya ce to ai akwai asibitin sun ne misali a gari kaza ko a ƙasa kaza saboda haka a je can kudin To amma a yanzu likitocinsa ne na asibitin fadar gwamnati suka ba da shawarar cewa bayan dai sun duba shi sun ba shi magani suka ce kuma in ya je hutun nan ya amfani da wannan damar domin a ƙara dubawa. Shin wannan bai nuna cewar su ne suka ba shi shawara ba ai ba wani mashawarci likitocinsa ne suka ba shi shawara waɗanda ya kamata a ce in akwai wani likita ƙwararru a Najeriya sun san su idan akwai asibiti wadda ke da ingantattun kayan aiki in dai har ba ma na tawa da gwamnati ba ce to ya kamata waɗannan likitocin nasa sun san shi wannan ba abin damuwa ba ne sosai gare ka. Ah, to abin damuwa ne domin tafiyar da kasa ake tafiyar da ita amma abin damuwa ne domin idan ma babu sai a kokari a tabbatar sai an samu da na abubuwan ko kuma sun shawara ba da shawara to ya kamata a samu waje kaza. Dr. Abu Yazid kenan wani ƙwararren likita kuma mai sharhi kan al'amuran kiwon lafiya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Tun farko dai kafin shugaba Muhammadu Buhari ya shiga jirgi zuwa Ingila ya shaida manema labaru cewar ba abin mamaki ba ne cewa ya yi ciwo saboda kowane mutum wanda zai iya yin ciwo ne. Tamkar dai wato shi na mai da martani ga masu cece kuce dangane da wannan lalurar da yake fama da ita umar faruk musa amurka a abuja najeriya